uwa kada ka manta da na subscribe sannan ka danna sanarwa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar a baya. Kun ga sule wallahi idi da bagawa yau ka gama da aiki masu sule guga da sabon ƙarfi wallahi masu sule guga ba karamin lanko kowa na ba a cikin birnin maradi hankali idi da bagawa hankali matisu na guga okay okay okay okay eh, da bagawa da shi da matisila guga ga tanan ga hannuwa take matisila har yau bai cimma wurin da yake so ba amma ina yima idi da bagawa ina mai gargadi wallahi Eh, alhaji iso ibrahim ga a can zamne ana nan zamne mazaizai duka isaka amadu lewa de la communication amadu rishi ina mika dubin gaisuwa zuwa ga duka mutanen gidan illo wala ina nan tare da mu shi kuma zai kawo na shi dan Ede da bagawa ya san kowa ya kiya ya ce mamaki ba sai ina natar da kai baka shiga ya hana gidanai amma dai in ka ji abartisima dai ta harko sai dai a ba idi ita ga alama saboda mati sula kan nan nashi ƙasa na hake yana sanya samu hanya ko yaya take ya zambaci idi na bagawa ya kiya da magana da maraɗe ga sunan ana dauke ba daɗi lalle idi da buga ya san kokowa na ranje da Allah duk wanda mati ga so ya sani ya kiya hankali hankali la ilaha illallah aiki zai lalata kan Kau, hankali a sura guga fa ina ganin yaron ga zai bata mai lokaci hankali yaro ya giya tau aiki zai lalata an dauki gawa aiki zai lalata subhanallahi tau yawa aiki ya yi da lalata shi kenan an da buga yana ganin aiki ya dan dabare aiki ya lalace mai fatin su da buga ya kada an da buga shi kenan